توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء إخوانه أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ثم اعلموا عباد الله أن للشيبوبة لشأنا وأن الإسلام اهتم بالشيبوبة في حياة الإنسان لا سيما ونحن في زمان ينبغي لكل شاب أن يهيئ نفسه لما يفيده في دنياه وآخرته شاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نشأ منذ نعومة أظفاره في طاعة الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب في مقتبل العمر وكله النبي عليه الصلاة والسلام بشيء بجيش جرار فيه كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكي يسير بهذا الجيش الجرار إلى مؤتة حيث قتل أبوه إنه أسامة بن زيد بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ولكنه حينما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بالسير بهذا الجيش مرض النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذهب ومعنى ذلك إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الشباب الذين ساروا الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم بنظرة نظرة إذلال هو الذي هيأهم وهو الذي سنأهم وهو الذي رباهم عليه الصلاة والسلام تربية إسلامية رباهم على حب الله رباهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم تربية إيمانية تجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بهم ويجعلهم قادة الذين يكونون نصرة لدينهم وأدة لدينهم فينبغي لشبابنا أن يكونوا قدوة لهؤلاء الشباب ولذلك أيها الأحبة أريد أن نقف وقفة لحديث مشهور معروف لدى كل طالب علم على ذلكم تلك الحديث ذلكم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واتفقوا على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إنها قيامة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة إن السفينة لا تجري على يبس ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بعل ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا جاه وظلمة القبر تنسي ليلة العرس إنها قيامة انظر إلى الحرارة في الدنيا حيث حيث تخاف وتفر من الحديث تفر إلى مكان البرد هذا في الدنيا أحبتي في الله فكيف بالحرارة يوم القيامة ثم إنه لا زل إلا زل الله تبارك وتعالى قال أهل العقيدة زل الله إما أن يكون زل الله وإما أن يكون زل عرشه تبارك وتعالى فعدهم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا العدد ليس على حسر وإنما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال فقال بأبي هو وأمي الإمام العادل الإمام العادل هذا هو الأول والثاني قال عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وفي رواية وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي من خشية الله تبارك وتعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والحديث متفق عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da talati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin uwa masu albarka ina yi mana wasiya da jan kunne da jin tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala baki ɗayan mu sa'annan kuma mu sani musulunci ya kula matukar kulawa da rayuwar matashi mai tasowa wanda daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in yana cikin rayuwa ta samartaka musulunci ya kula da wannan lokaci ya kula da wannan rayuwan ta yadda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kulawa da su yana ba su martaba yana musu kallo da wani irin kallo na kima da daraja ta yadda idan waɗannan matasa waɗannan samari suka samu tarbiyya suka samu kulawa to al'umma ta jaru sannan ana sa ran ainihin wato za a samu dattawan arziki za a samu manya mutanen kirki nagartattu waɗanda za su tarbiyyantar da al'umma mai tasowa waɗanda za su tayar da ainihin wato wani generation mai kyau waɗanda za su kasance su ne masu ba da shawarwari nan gaba a cikin al'umma su ne za su kawo gyara a cikin al'umma waɗanda suka kai shekara arba'in suka haura suka tafi su suke zama shugabanni su ne suke zama manyan malamai su ne suke zama masu juya al'umma to idan aka samar da al'umma irin waccan babu shakka akwai alamar cewa al'umma ta yi kyau al'umma za ta kasance cikin mutunci al'umma za ta kasance cikin tarbiyya wannan ya sa ya'yan uwa dukkanin abin da ya kamata gare mu mu kula da rayuwar matasa masu tasowa wajen ba su tarbiyya wajen kulawa da su wajen ɗora su akan hanya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da matukar muhimmanci a irin wannan yanayi masu yawancin waɗanda suka kewaye shi matasa ne samari ne masu jini a jika masu tasowa shekara sha biyar zuwa ƙasa shekara daga sha biyar zuwa arba'in su ne suka kewaye manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fazala shi ne ya tarbiyyantar da su dama kuma an ce anna ya kunal murabbi ya kunal murabba yadda mai tarbiyya yake awwadahu abuhu duk yadda wanda aka duk yadda mai reno yake haka wanda aka rena zai kasance waɗancan matasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi rabbahum huwa alladhi sana'ahum shine ya tarbiyyantar da su kalli mai tarbiyyar kalli kuma waɗanda aka tarbiyyanta shi sa yana daga kuskure da al'umma ta taɓa yi na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama samun shaidanu da za su rika zagin almajiran manzan Allah wallahi summa wallah ba za a taɓa samun wani mutum a duniya mai iya tarbiyya kamar manzan Allah ba ba za a taɓa samun wani mutum da zai yayi 'yan makaranta kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi sa babban kuskure ne dan adam a cusa masa irin aƙidar da ke nuna cewa annabi bai iya tarbiyya ba waɗanda annabi ya rena hasararru ne sababu ne yan wuta ne abin a tsine musu ne abin ai Allah wadare da su ne to wane ne wa ya fi iya tarbiyya kuma sama da manzan Allah wa ya fi iya tarbiyya sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata almajirai yan makaranta mafi daraja wallahi kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na tarbiyya suna da shi da kulawa da mutunci da kiyayewa da nuna so ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daya daga cikin wayannan matasa da annabi ya kalle shi dan shekara 17 ko 18 kalle shekara 18 ko shekara 17 annabi ya bashi rindina mai girman gaske a cikin wannan rindina hadda abubakar hadda umar Hadda usman da dukkanin manyan sahabbai sai su tsaya a bayansa ya je mu'ta inda aka kashe babansa zaid ibn harisa ibn shurahabil cewa zai iya zuwa ya ɗauko fansa ya tafi da wannan runduna ya ɗauko fansa ta mahaifinsa saurayi matashi bai kai shekara 20 ba annabi ya yadda da tarbiyyarsa ya yadda da tarbiyyar da ya bashi cewa ya zo ya ja wannan rundina mai yawa ya ajiye manya-manyan sahabai a jefe ya ce ya ja su tafi an sa rana an sa lokaci sai annabi ya kwanta rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to bai kamata mu tafi ba har sai an ga jikin annabi ya yi sauki ya warke ashe kwanciya ta da babu tashi a cikinta ba su tafi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwanta ya rasu bayan an binne jiki mai albarka na abubakar sahabai suka ga dacewar shi ya tantance ya dora yana dorawa kan kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yi kenan ce wallahi la'aba a asanna jai usama sai na da wannan rinjina ta usama abubakar ya tada su a daidai lokacin da duniyar musulunci masu kina ta same ta ta rikice mafi yawancin larabawan ƙauye da ainihin waɗanda suka musulunta na gefe-gefe duk sun yi rijja sun dawo daga ainihin wato addinin musulunci sun koma kan daga dugansu a sakamakon annabi ya rasu aka rika yaudararsu da abubuwa da dama ba waɗanda suka rige sai tsofaffin musulunta da mutanen muhajiruna da ansar duniya ta rikice hankalin musulmi ya tashi abubakar ya tashi haikan allah ya taimake shi cikin shekara biyun nan da wata uku da kwana goma da ya yi akan mulki sai da ya dawo da komai kamar yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam almuhim sai da ya da wannan rinduna kuma suka tafi a daidai lokacin da ake cikin wannan fitina abubakar ya raka su da kafarsa ya ce da usama ya hau kan doki ya ce ba zan hau ba kai ne khalifa manzala sai dai kai ka hau ya ce wallahi ba zan hau ba menene damuwa ta idan na raka ka a kafa kafa ta ta yi kura akan hanyar Allah ya raka shi suka tafi sai daga bayan musulmai suka fahimci hikimar da ta sa abubakar ya tada wannan runduna da kuma gudunmuwar da ta bayar wajen dawo da al'amura kamar yadda suke abinda muke so muke shine wa gairuhun wa gairuhun kasir suna dewa cikin sahabban manzan Allah matasa 'yan shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas waɗanda annabi ya tarbiyyantar rijalun shababun haular rasul alaihi salatu wassalam da mazansu da matansu annabi ya raine su duk haka suke sa'adullahi abdullahi umar sa'adullahi abdullahi ibn zubair ga sunan ƙananan matasa annabi ya raina waɗanda suka taso a kan biyayyar Allah ba su san komai ba sai mutunci sai ƙur'ani sai tarbiyya sai girmama manya sai sana'a sai neman na kai sai abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah ka yi muƙabala ƙafil bai na ha'ula wa shababin al-yau ka yi muƙabala ka haɗa tsakanin samarinmu da matasanmu a yau da irin wa'intan matasa su wane ne muke sa rai za su zamanta sun kwaso wannan al'umma don Allah daga halin da suke ciki wane irin matasa ne yanzu muke samu waɗanda muke sa ran za su zama manyan gobe waɗanda muke sa ran za su kawo al'umma jara waɗanda muke sa ran za su ƙwato 'yancinmu za su kawo mana gyara za su zo mana da abubuwa mai farin ciki babu shakka kame da ya sha faɗa masu hikima na cewa idan kana so ka ga tuta ɗin al'umma kallon mustaqbalinsu to kallon masu tasowa a nan ne za ka fi hoton shin akwai yiwuwar al'umman nan ta dawo daga ɗimuwar da take ciki ko babu yaya matasan ke tasowa akan me suke tasowa alama za yin sha'un alama za ya tara'ra'un shi sa nake so mu kalli hadisin mazala da kyau idan ba mu kalle shi ta wancan siga ba to akwai aiki kuma a gabanmu mu shine ranar kiyama annabi ya ce ranar da babu wata inuwa da za ka iya fakewa da ita wallahi sai inuwar al'arshin Allah kana ganin ana tsananin zafi zafi na sa mutane su nemi inuwa su nemi ruwan sanyi hankalin suna tashi suna neman lema suna neman inda za su gudu saboda zafi daidai da sallar juma'a dinnan da kake ganin ana zafi minti goma minti biyar kana neman ina inuwa ce saboda ka ji sauki to ranar kiyama annabi ya ce za a zo da rana gwargwadon mil uku game da kawunan mutane mai ruwa ya ce ban sani ba shin annabi yana nufin mil irin na masafa na tafiya wanda ake aunawa na tafiya a sai ya yi tafiyar mil ɗaya ko ku annabi yana nufin sallallahu alaihi wasallam mil irin abin saka kwalli ana ta mishi mil shi ma da larabci wanda ake ɗono kwalli da shi a saka ido shi ma fa mil annabi ya to za a zo da rana gwargwajen mil uku ga kawunan mutane to wanne annabi yake nufi idan ma annabi yana nufin mil na tafiya to mila milai mila milai malala gashin tinkiya nawa ne yanzu tsakaninmu da ita kafin ka je gurin rana wata ne yake dan kusa kusa da mutane to rana tana da nisa kalli yadda muke jin zafinta amma ranar kiyama za ta zo kusa da mutane annabi ya ce wani zai yi gumi iya kafa wani gumi iya har sai ya hallake shi ma ya yi masalin jami'an annabi ya ce sau da gagumin jama'a ga numfashin jama'a gagumin rana ga kaza ga kaza kasan akwai tashin hankali tarjun najata walam tasluk masalikaha inna as-safinata la tadri ala yabasin rukubuka an-nasi yunsika ar-rukuba ala ma kunta tarkabu min ba'lin wa farasin wa yawm al-qiyamati la malin wa la jahu wa zulmatu al-qabr tunsi laylatal ursi yace lalle akwai magana ranar kiyama ko ka sani ko baka sani ba. to annabi ya ce duk da haka akwai dangin waɗansu mutane guda bakwai wallahi Allah zai sa su a central AC nasa ranar da ba wata inuwa sai inuwa sai wannan inuwa babu wata inuwa duk inda zaka leka hasali ma duniyar Allah ya ce an yi flat da ita wa yasalunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa فيذرها طاء سفسفا لا ترى ha عوجا ولا امتا an yi filata da duniya an nake komai babu wani gini babu ciyawa babu ainihin wato bishiyoyi babu komai daidai da duwatsu Allah ya ce an nake su so da haka haka mutane suke ba inda za su samu daidai da inuwar tsinke su fake sai inuwar Allah kwaya daya mutane bakwai annabi ya ce shugaba adili al'imamul adil annabi ya ambaci waɗannan mutane bakwai saboda al'amura ne masu sauƙi amma masu tsananin wahala sai an yi da gaske saboda haɗarin da ake ciki saboda haɗarin matsayin ma'ana za a kalli girman ikhlasin mutum da yadda ya fifita Allah da manzansa sama da komai shugaba mai cikakken mulki mai cikakken iko yana da komai a hannunsa duk abin da yake shi za a zartar dukiyar ƙasa a hannunsa take amma ya yi adalci yana da dama da zai zalunci bai yi ba yana da dama da zai handama bai ba wannan ya cancanta a sashi a watan ino na biyu annabi ya ce wa shabun kaji magana haza huwa mahallin shahid wa shabun nasha'a fi ibadatillah yaro matashi da ya taso a cikin bautar Allah ba ana nufin ya tare a masallaci yana ta sallah kullun azumi ba a mutumin kirki ne a takaice domin samartaka shaibu ba tana da hatsari ita ce wajen annabi ta za a yi wa mutum tambaya hudu da ya magana rayuwarsa kakaf kuma ya ware samartaka daga balagarsa shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in dan wannan tsakanin akwai hatsari cikinsa ya ya iya daidaita ya ya iya ba da hankalinsa ya ya iya ba da tunaninsa ya aka yi zama mutumin kirki lalle ya cancanta saboda hatsarin rayuwar a sa shi a inuwa ranar da babu wata inuwa sai ita sannan annabi ya ambaci mutumin da sallah ba ta kubce mishi kullum zuciyarsa tana dan fara da masallaci da sana'a da aiki da duk hayaniyar duniyar nan ba za ta hana shi zuwa masallaci ba babu yadda zai a kira sallah bai tashi ba hasali ma wani yana filin kwallo har magariba an kira sallar ya taho kafin ya je gida ya yi wanka ya yi kaza ya canja kaya isha ta kusa haka galibin matasan suke yanzu kuma yana sa rin shiga watan inuwa ranar da babu wata inuwa ta ita kaga abin da kamar wuya na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum biyu da suka yi kauna dan Allah Allah ne ya hada su kauna dan Allah ba dan abun duniya ba ba dan kudi ba ba dan kabilanci ba ba dan yanki ba suka su juna Allah ne ya hada su kuma akai suka rabu sannan annabi ya ce da mutumin da wata mata zatu mansabin wa jama'ar ga kyau ga matsayi wal qulubur tahfu ila al jamal saboda haka kuma ta neme shi ya ce ba zai taɓa yiwa ba in ni a kafin lahar bal'alami ina tsoron allah maɗaukacin sarki mana irin matan da da kuɗinka ma sai ka kai wane da wane za ka iya kula sannan annabi ya ce da mutumin da ya tuna allah shi shi kadai a ɗaki a cikin gida a tsakiyar dare tsakaninsa da Allah ya tuna Allah ya tuna kabari ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah ya tuna ni'imar da Allah ya mushi ya tuna rufin asiri da Allah ya masa ya tuna kaza ya tuna kaza har idanuwarsa suka zubar da hawaye saboda tsoron Allah da shauki ga Allah madaukakin sarki annabi ya ce na karshe da mutumin da yayi sadaka ta yadda har hannun damansa ba ta san ma abin da hannun hagun ta bayar ba waɗannan duka in aka ce za a yi sharhi a kansu da bayanai a kansu ƙarshe dai abin da ake da bukata shine mu kalli waccan nukuta ta saurayi matashi da muke fatan kowane matashi ya zama kamar haka bai kamata mutum ya rudu da wannan duniya ya rudu da ainihin samartaka ya ɗauka cewa mutuwa ba za ta zo musa ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da al'ummar mu ya kawo mana gyara sannan daga ƙarshe tsokaci ne guda ɗaya ‘yan uwa kira ne kuma zuwa ga manyanmu da waɗanda Allah ya ba su jagoranci da waɗanda za su iya gaya musu tun daga almajirai zuwa malamai zuwa manyanmu cewa don girman Allah su sace kallon yanayin tafiyar wannan rayuwa lallai akwai bukatar nazari yanzu muna kakate ta abinci amma har yanzu abinci fa bai sako ba abinda muke da bukata shine ya kamata a kalli wai sababin rufe bodan nan don amfanin talaka ne ko don tsaro ne in don amfanin talaka ne mu har yanzu talakan na bai ga amfanin abin ba idan kuma don tsaro ne har yanzu soja ma fa kashe shi ake shugabannin sojoji ma kashe su ake ke da nafin din nan ba a daina ba ko zo ne yana buga wurin ma ya ce wallahi an tsare musu wani suna buƙatar addu'a ainihin har yanzu ba labarin sa an yi shi da nafin haka yanzu wasu za su tafi ainihin wato za su tafi katsina a matsayin daurin aure cewa suke sa to sai dai addu'a ake ce musu su ba a hankali su hada da addu'a Ko me zai iya faruwa a hanya to dan Allah muna ba da shawarwari a rufe goda din nan shigo da abinci ba haramun bane ko a zamanin annabi ana shigo da abinci idan ba za mu iya noma wanda zai gamsar da talaka ya saya ba mai daukar albashin dubu ashirin dubu biyar kana sayan shinkafa har yanzu a kakatta dubu ɗaya da ɗari biyu to kafin wata shekarar fata zuwan kakar ta wuce wallahi sai ta haura dubu biya kamata ka sani wannan mai tsakuwar da kake riɗe ta in dai ba Allah ne kiyaye ba ka tafi a haka wallahi sai ta haura dubu biyu sannan za ka ci ta ba yar gwamnati ba yar hausa da ake nuna to yanzu kakar abinci ne amma ya ki sakowa ya kamata sai shinkafa ta da ɗari biyar yanzu yar hausa in ya so daga baya ta ɗora to in kullum za ka sai kwano ɗaya kenan a kwana talatin ma dubu talatin ba za ta yi sheka ba banda sai fa ne banda sauran abubuwa don girman Allah waɗanda za su iya la'akari da waɗannan lamura su gaya wa manyan nan a duba a yi nazari shin bodan nan in tsaro ne to abu wata hanyar idan kuma dan abinci ne to abincin namu na gida ma ya fi ƙarfinmu Allah Ubangiji ya ba su ikon ganewa Allah kuma ya sa su duba lamarin Allah ka tausaya mana baki daya sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina wa qumu ila salatikum